Jama'a assalamu alaikum ni ne na kusa Nusula don doka mai gabatar muku da shirin makoya tare TV. Shirin da ke maku nazari tare da ƙarin haske a cikin kimiyoyi da fasahohi da ke wayoyinku na hannun Android. Yau za mu ƙara yin cikakken bayani akan wayoyinmu a yadda ake amfani da SRD application. SRD application platform ne kuma Android application ne wanda za ka rika sayan data da kati a cikin farashi mai sauki farashin kamfani kai kuma ka saida domin ka ci riba ko kuma don amfanin kanka. Da SRD application za ka iya sayan data za ka iya sayan kati za ka iya biyan kuɗin wuta za ka iya biyan kuɗin dstv go tv star time sannan za ka iya generating ɗin example irin wayek neko da dai da jam kamar yadda kuka gani a nan wannan fuskar farko kenan ta application ɗin za ka je a play store ka rubuta ka srd data idan ka rubuta kamar haka to application ɗin zai fito idan ya fito za ka yi download idan ka yi download zai in ka bude shi wannan fuska shi ita ce ta farko to idan ka ga wannan fuska ta farko abinda za ka fara yi in idan muka dauka daga hagu daga sama akwai log in akwai sign up akwai call us akwai daga ƙasa akwai whatsapp group akwai rate us akwai exit to abu na farko wanda za ka yi shine sign up shine ga nan guri wannan kenan idan ka yi wannan idan kai sign up zaka cike details ɗinka ne suna phone number email address akwai inda zaka sa state da sauransu akwai inda ake akwai inda zaka sa uh, uh, password password ita tana amfani ne a lokacin da ka zo yin login nan guri din duk lokacin da ka zo yin login nan gun to zaka sa password ne to sannan akwai pin password ɗinka kuma sorry kafin mu je pin password dole ta kasance ta kai guda takwas ko sama da haka saboda haka in ka sa password a kasa kuma akwai pin pin in zaka sa pin za ka sa lamba da ta kai uku ko hudu ko sama da haka yadda ka san dai ka rike shi kuma pin yana amfani ne lokacin da ka zo sayan data ko kati ko kuma za ka biya kudin wuta ko makamancin su to duk bayan kayi wannan ka gama kayi registration successfully idan ka buɗe idan application ɗinka ka gama yin registration ya ce ma register successfully to next abinda za ka riƙa yi duk lokacin da ka zo application ɗin za ka zo ka yi log in ne nan za ka yi log in to idan ka yi log in bari mai log in kamar haka ga nan zai buɗe a nan gun zai tambaye ni zai tambaye ni password dina to idan ya tambaye ni password dina zan sa password dina. idan zan sa password dina to na sa password dina kamar haka sorry ban sa daidai ba to yawa yanzu nan gun na sa password dina to in na sa password dina wannan ita ce fuska ta farko idan muka duba daga sama akwai balance wato balance nan gurin kenan nan gurin yana daukar balance ɗin abin ɗinka uh, kuɗin da ka sanya a cikin application ɗin idan ka idan kana son ka ga kuɗinka tun da wurin za ka ga ya yi star star wannan wurin za ka taɓa inda ke da ɗan idan nan idan ka taɓa shi kamar haka gashi na taɓa wannan kuɗi na ne to amma kafin wannan ya za ka yi ka sa kuɗi so yanda za ka yi ka sa kuɗi shine akwai pound ga nan daga sama nan guri din nan za ka taɓa idan ka taɓa za ka ga account ɗinka guda hudu wanda za su baka na na ga guri na fidelity na money point na wema bank na sterling bank duka waɗannan wannan account number naka ne na wallet ɗinka kenan to duk wanda ka ɗauka daga cikin wannan application ɗin kawai za ka sa mashi kuɗi ne idan ka sa wannan account number za ka sa mai kuɗi idan ka sa mai kuɗi za ka za ka za ka abin nan za ka za ka ga kuɗinka a nan wallet ɗinka Ga shi kamar haka in na tuna ga maku in ka taba wannan dan idan za ka gani to sai mu zo cikin services akwai airtime ga yanar layi na farko shine wannan duk in zaka sai airtime nan zaka danna it doesn't mean wai zaka sai gullo ko airtime ko MTN wai dole sai ka danna hoton MTN a duk hoton da ka taba cikin waɗannan ko wannan ko wannan ko wannan ko wannan duka zai yi saboda haka duk in ka taba kwara ɗaya zai yi maka saboda haka bari mu taba ga zan taba zan taba ɗaya daga ciki barin taba wannan MTN idan na taba MTN kamar haka to za ka ga zai buɗe min ga nan saboda matsalar network to yawa ga ya buɗe to idan ya buɗe ma kamar haka akwai layi na farko shine network ga nan guri din to sai ka taba nan daga cikin shi idan ka taba daga nan cikin shi zai buɗe maka uh, network ɗin gabaki su gashi kamar haka to duk wanda zaka saya ko MTN ko Glo. In MTN ne sai ka taɓa, in airtime ne ka taba, Airtel ne ka taɓa, in Glo ne ka taɓa shi nan, in Nine Mobile ne ka taɓa. Saboda haka ni zan taɓa MTN gashi kamar haka. Idan ka da mu dawo nan ƙasa akwai type nan gurin kenan. Nan nan gurin To saboda haka sai ka taɓa shi. Sai ka taɓa nan gurin idan ka taɓa shi zai buɗe maka ka zaɓi abunan ɗinka. Ga nan BTU ne. idan share and sell ne ma za ka gani saboda haka sai ka taba BTU sai ka do layi na ƙasa sai ka taba sai ka sa phone number nan gurin kenan idan ka taba kamar haka gashi kamar haka sai ka sa lambar waya bari in sa lambar waya ta ga ta kamar haka lambar waya to na sanya sai mu zo sai mu ja shi ya yi sama mu ƙara duba sai mu sa amount tunda ta kati ne sai mu so ga inda za mu sa amount ɗin kuɗi nan gurin nan guri din idan muka sa shi za mu ga discount ɗin da za mu samu bari mu sa naira dubu naira dubu to idan muka sa naira dubu kaga discount rate ɗin da za mu samu ga shi nan guri din daga ƙasa sorry za ga ga discount rate ɗin da za mu samu nan gurin ga shi nan guri din to idan muka zo uh, akwai lamba 091 duk 091 akwai disable number validator ana buƙatar he kai tikin nashi wannan gurin kenan sorry wannan gurin ana buƙatar kai tikin din wannan gurin saboda haka zan yi tikin din number misali lamba ta ba 091 bace amma zan yi tikin din shi domin mu mu nuna misali gashi kamar haka kaga nayi abin din shi nayi tikin nashi to the next abin da zaka yi shine he ka ce buy airtime nan gurin kenan sai ka sai ka danna nan gurin in ka danna shi kama haka zai zai je abin nan na gaba ah, idan ya zo nan na gaba zai tambaye ka kana son ka sai ma wannan lambai ne MTN abin nan sai ka ce yes sai ka latsa nan gurin sai ka ce yes sai ka ce yes to idan ka sa yes a nan gurin a nan gurin abin da zai kai ka a gaba shine za ka sa pin ɗinka wancan wanda na gama in ka zo yin registration za ka sanya to nan gudunan ga yana nan sample ne maka yi 1 2 3 4 to sai ka sanya abin ɗinka ni bari in sa nawa misali a ce na sa 1 4 1 4 misali shine to idan na gama abin da zan yi zan sa wannan continue zan latsa continue nan gun idan na latsa shi kawai zai zai zai wuce bari da latsa ku gani amma zai ce pin din is incorrect saboda ba pin din bane to kun gan shi to da pin na correct daidai ne na sanya kawai zai wuce ne to wannan mun gama da ɓangaren kati kenan saboda haka idan kuma zaka sa data idan zaka sa data sai ga yadda zaka yi kana iya yin kana iya amfani da nan gurin ka riƙa yin back nan guri din nan guri din kana iya yin amfani da nan gurin ka yi back ko kuma ka latsa nan guri din ka latsa nan guririn din, ah, sorry ina so in yi mobin wannan ya bar wurin idan kana son nan ƙasa daga nan ƙasa ga airtime nan gun to daga nan gefen shi kuma ga, ga, ga, ga data nan to kana iya latsa ɗaya daga cikin wannan wurin ka koma ɓangaren data ko kuma airtime ɗin idan ka latsa kamar haka nan na latsa data kenan to ya kawo ni bangaren data ko kuma bari in latsa can sama in yi back nan guririn kenan ina iya latsa shi in koma back ga baki daya duk da dai ya kawo ni dama already kan sorry close sorry yawa gashi ya kawo ni a nan sorry ban dawo ba yawa to gashi mun dawo to sai mu zo wannan layi na biyu wannan kenan na na na data idan muka zo wannan data shi ma za mu bi kamar haka ne za mu zaɓi ɗaya daga ciki mu taɓa shi mun misali barin taɓa mtn wannan mtn hoton mtn din, in na taɓa shi zai zai buɗe man kamar haka akwai layi na farko wannan kenan zan latsa shi nan ciki zai zan zaɓi network idan na zaɓi network kamar haka misali mtn zan zo layi na biyu data type nan gun kenan sai in latsa nan ciki sai in zaɓi network wai wani kala data ce a mtn muna da sme muna da gifting to a kuma gulo da nine mobile da airtime muna da cooperate saboda haka yanzu mtn ne sai mu zaɓi cikin kala biyu ko ne yana da farashin shi daban bari mu latsa wannan sme nan gun kenan sai in latsa ciki kamar haka sorry ya ok na latsa sme sai mu zo layi na gaba sai mu latsa nan gun mu latsa nan ciki sai mu latsa plan to plan ɗin su gashi nan gaba ɗaya yadda suke 500 ga yadda za a saida mu ita da tsawonta kwana 30 1 gig ga yadda za a saida maka ita kenan kai in ka abin nan 2 gig ma ga ta nan 3 gig ma gashi 5 gig gashi da dai sauransu saboda haka bari mu zaɓi 2 gig na zaɓi 2 gig nan go sai in sa lambar waya kamar yadda muka yi ɗazu ga lambar waya ta na sanya yawa to na gaya maku ga abin da za a caje ni nan akan 2 gig 450 to idan na gaya maku in zero na yin wannan ya kai wannan disable number validator ya ce buy sai ka zo ka ce continue sai nan gun sai ka sa pin ɗinka amma ya tabbatar daidai ne da ka sa continue za ta sai maka data amma mu saboda pin ɗin ba daidai ba ne zai ce incorrect pin da fatan kowa ya gane wannan abin da sannan sai mu zo bari mu koma baya mu dan a gurguje mu dan nuna muku na sauran services kamar na uh, sorry yawa to idan muka yi kasa za mu ga nan guririn in za ka jana sorry nan guririn in za ka biya dstv ɗinka ce ko go tv ko star time idan ka buɗe shi ma zai tambaye ka phone number da in mai phone number ne da da da code din decoder ɗinka da dai sauransu kai selecting din kuma plan din da zaka yi nan ma in zaka generating din pin ne nan gun kuma ƙasa in zaka biya kuɗin nepa ne da fatan kun fahimci wannan al'amari idan mutum bai gane ba yana iya tuntuɓar mu ko a whatsapp ko a lambar wayata in ƙara mai bayani na gode na gode